أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوائنا مسلمي مسلمي ناجي منا cikin bayani mun kai karatu ya kai mu inna muka kai cewa a mujtahidi yake dogara ko madogaran mujtahidi da zai yi zai dogara a kansa domin mai fidda hukunce-hukuncen nan na addini shine na farko madogaran farko shine qur'ani qur'ani kuma ba shakka a ciki ba kari ba rage a ciki wannan ƙur'ani da yake gaban musulmai yau dukkan duniya baki dai shine ƙur'anin da yake zamani na ma'aiki sallallahu alaihi wa ali sa'an nan madogara na biyu shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ali idan muka ce sunnan manzon Allah ko mu eh, shine abin abinda manzon Allah ya fada ko ya aikata ko ya ga ana aikatawa bai sawata ba to nan a madrasa na alal bait salamullah Alayhi, idan muka ce sunna muna nufin sunna ta manzo da alayensa wayanda suke ma'asumai na ji wannan bahasi bahasi ne na akida malumman da suke bayanin akida za su tabbatar muku cewa wayannan mutane ma'asumai ne yani ba su laifi akan haka aikinsu da abinda suka fada da abin da suka ga ana yi suka yi shurun ba su sawata ba shi ma mai sunna ne Allahumma bambancin tsakanin annabi da wayannan shagabani na alil bait salamullah alaihim shine annabi komi ya yi sawata amma su sun kasance wani zamani ba komi ne za su yi su sawata ba saboda shi ba komi kaga sun yi shirin a kansa shine mai ke nufi cewa wannan abin sun yarda da shi ba saboda mai irin zalincin da halayen manzon Allah suka shiga ciki sa'an nan madogara na biyu shine mai ko na uku shine hankali abin da muke nufi da hankali a nan abin da hankali mai zai yi mai idirakinsa ya fahimce sa wannan ya shiga mai a cikin mai abinda za mu dogara a kansa a wurin mai fidda hukunce-hukuncen addini misali hankali yake ce ma mutum idan abu ya zama wajibi to abinda za ka dogara a kansa ka tabbatar da wannan wajibin shi ma mai wajibi ne matsalan mutum kana son ka ce haji ka je ka nemi visa ka je ka yi alura da ire-iren wayannan wajibi ba mu da nassi da ke ce maka ka je kai wannan amma tun da dai haji ya zama wajibi to wannan abin kuma wajibi ne ka je ka tabbatar da shi sa'an nan madogaro na hudu shine mai ijima'i shine abin da malumma fuka ha'u suka mai suka tabbata a kai akan mai hukuncin nan na shari'a akwai bambancin tsakanin ijima'a. a wurin mai mazhab ahlul bait da wanda yake wurin yan uwayenmu ahlus sunna ina ji nan ba giran bayanin wannan bane saboda in muka ce ijma abinda mai ma suka dace a kai ba abinda ma suka dace a kai cewa su malumma ba ne a'a abinda suka dace a kai yake bayyana muna wannan shine ra'ayi na ma'asumi shine abin mai dogaro a murin makarantar ahlul bait salamullah alaihi na ji bayan wannan bayani da muka yi za mu shiga bayanin menene taklidi na ji dukkan mukallafi kamar yadda muka riga muka yi bayani in ma shi da kansa ya iya mai fidda hukuncen addininsa a cikin mai madogaron addini shi ne ƙur'ani da sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ko zama mai mukallidi shine ya koma wurin wanne ya kai wannan daraja mukallidi shine mai wanne zai koma a wurin mujtahidi da ya kai wannan daraja da yake zai fidda hukunce-hukuncen addini a cikin mai madogaron addini ƙur'ani da sunna da hankali da abin da mai malumma suka mai suka dace a kai mujtahidi da yake ya kai martaba da mutane suke komawa a wurinsa saboda mai su yi dogaro da fatuwan da yake mai fiddawa yake fitar da shi wannan mujtahidi ana ce mai mai shi ne mai makoma mutane na koma zuwa gare shi saboda mai su ga mai ya fada su yi aiki da shi ta wannan marji'i da mukallidi ke komawa zuwa gare shi ya kamata ya cika wayansu sharuɗa shi ne sharati na farko da ya kamata marji'i ya kasance yana da shi shi ne zan mu ci tahidi kamar yadda muka yi bayani ya zama na mai yana da hankali bai fita cikin hankalinsa ba kuma ya zama baligi sa'an nan kuma ya zame namiji kamar yadda muka riga muka yi bayani shi ijtihadi mace ta ta zama mujtahida amma me mace ba ta zama marji na taklidi da za a koma me a kunta saboda dogoro da me fatuwan da za ta yi saboda shi marji'i ya kamata ya zama mai namiji sa'an nan na hudu ya zama mai dan halali wal'iyazu billah kai zama danzina danzina koya ilimi ke fasa mai kwakwalwansa ba zai zama marji'i da za koma a wurinsa a karbi fatuwansa ba sa'an nan sharati na biyar ya zama adili adili shine mai wannan mai ke gudun zunubi bai afkama zunubai yana da istikama kan mai horon nan na Allah da abinda Allah ya hani a bari yana bari sa'an nan sharati na shida ya zama ne mai yana raye a makarantar nan na alilbait salamullah alaihim marji'i da ya bar duniya ba taklidinsa akan fatuwan wayansu malumma ko mashhurin malumma marji'i da ya bar duniya ba taklidinsa sai wannan ke mai raye akwai bayani bambancin tsakanin wanne fara taklidin marji'i sai bar duniya sun ce mai zai saura mai kan taklidinsa amma wanda zai fara taklidi a yau bai ya fara da wannan mai ya bar duniya sa'an nan sharati na bakwai shine zama mai shi'a dan shi'a wannan kuma mai yake da imani da shagabannin nan guda goma sha biyu kamar yadda annabi ya ba da bushara yake cewa alkhulafa min ba'di ithna ashar ya zama na yana da imani da wannan shagabanai da annabi ya kaddamar da su zuwa ga al'ummansa wasu malumma sun ce saboda takasansan ihtiyaci malamin saboda takasansan marji'i da za ka koma a gunsa izan ya kasance shi ne mafi sani ya fi sauran to shi ne mai mafi kyau ka koma a gare sa saboda idan ka koma a gare sa ka yi taklidi da shi za ka sakankance cewa dukkan abin da yake fada ko fatuwan da yake yi ya dace amma idan ka koma da wanda yake kasa da shi to ba za ka samu wannan yakinin ba bayan haka bayani da za mu yi a yau wannan saduwa namu bayani na ƙarshe shine mun ce mutum da farko idan zai yi taklidi ya kamata ya koma zuwa ga marji'i wanne yake mai raye akan haka yau mutum za ka fara taklidi a wannan zamanin ba kai ka yi taklidin marji inda yake mai ya bar duniya amma yau idan kai kana taklidin marji'i sai yau ya bar duniya to kaya ka saura kan fatuwansa amma sabon abin da zai wakana zai faru to sai ka koma zuwa ga wanne yake mai yana raye kuma kamar da muka yi bayani al'alam fal'alam ka koma zuwa ga wanne mai shine mafi sani mafi sanin mai yadda zai fidda hukunce-hukuncen fikihi a mai a madogaran inna mai ake da wannan hukuncin hukuncin akan haka wannan lamari ne da ya kamata mai lura kwarai wannan abin da ya bambanta makaranta na alil bait da makarantanmu mai da makarantan yan uwayenmu ahlis sunna wal jama'a kenan ya same su halwa yau suna koma zuwa ga malumman da yake ba su su ba ba su yi zamani da su ba su da wurin shekara dubu da yan kai ke tsakaninsu mai nama makarantar nan na alilbait wanda zai koma wurin malami wanda ya kai wannan daraja na ishtihadi ya kamata wannan malamin ya zama mai yana ra'ayi wani suka ce ma izan kana so ka saura akan taklidin mamaci to ya kamata ka karbi rangwami a wurin wanne ke raye na ji wannan zance gobe kafin mu shiga bayanin cewa wani hanya za mu bi saboda mu ya iya rarrabe mu bambanta tsakanin mujtahidi da wanne yake shine mafi sani a wannan bagire da muke bayani shine mai bayanin mutum marji'i wanda za a koma zuwa gare sa a karbi fatuwansa na gobe gobe za mu yi wannan bayani mu yi bayanin wannan hanyoyin mu kara bayanin batun mai taklid da mai saura kan taklidin wanne yake mai ya bar duniya da wannan mai zai fara taklidi yau yau wurin wa zai koma na ji gobe za mu yi wannan bayani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh